Sashen Hausa na VOA ke magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a wannan shirin na yanzu. Ni ne Nasiru Adamu Kaya ke maraba da ku a cikin wannan shirin na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ke fuskantar mu masu alaka da yaduwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar helikwatar mu da ke birnin Washington DC za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu da ke nan Abuja. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman tattaunawa hirarraki da kuma wake-wake da kade kaɗe rahotannin na wannan lokaci su hada da lamuran tsaro kare haƙƙin ɗalibai mata a manyan makarantun najeriya ƙalubalen da yara almajirai ke fuskanta da kuma zantawa ta musamman da ministar ayyukan jin ƙai ta najeriya sadiya umar faruk amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari labarun duniya To assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Ƙungiyar tarayyar Turai za ta rufe kan iyakokinta ga duk wani bako na tsawon kwanaki talatin tun daga yanzu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar murar corona. Ganin mutum guda ne kawai sabon kamuwa da cutar a Wuhan na kasar China a jiya talata. Yanzu nahiyar Turai musamman ma kasar Italiya ita ce inda cutar ta fi addaba a duniya. Daga cikin adadin mace-mace wajen dubu bakwai da ɗari biyar a duniya baki ɗaya sanadiyar cutar murar ta corona. silisi ɗaya ko ɗaya bisa uku a ƙasar italiya aka yi ƙasashen spain da faransa su ne suka zo na biyu da na uku a nahiyar ta turai baki ɗaya mutanen ƙasashen uku duk an killace su a latilas asali ma a ƙasar italiya duk wanda ya fito kan titi muddin bai da wata kwakwarar hujja to labudda zai fuskanci ɗauri da kuma tara ƙasar belgium ma ta ayyana dokar hana kara kaina kuma duk wanda ya kai shekaru saba'in zuwa sama ba shi ba fitowa waje a sabiya ganin cutar ta fi kama tsofaffi a halin da ake ciki kuma kasuwar hannayen jari da ke shiyar wall street ta birnin new york na nan amurka ta dan murmure daga wata mummunar faduwar da ta yi tun daga ranar Litinin, saboda wani labarin da ya fito daga fadar shugaban amurka ta white house mai nuna cewa gwamnati na shirin tallafawa saboda illar da cutar murar corona ta yi amma masu nazarin al'amura na cewa duk da haka dai kasuwar na iya ci gaba da tangadi zuwa wani ɗan lokaci darajar hannun jarin dow jones ta cilla sama da maki dubu ɗaya zuwa jiya talata mai nufin karuwar kashi biyar cikin ɗari bayan faduwar maki dubu uku da ta yi ranar litini hannayen jarin standard and poor da nasdaq su ma sun ɗan zaburo da maki shida cikin ɗari ta manyan kasuwannin hannayen jari na burtaniya da faransa da kuma jamus su sun dan murmure inda suka tashi da kashi uku cikin ɗari jiya talata shugaban rasha vladimir putin ya tsaye da ranar 22 ga watan afrilu a matsayin ranar kada kuri'ar raba gardama kan batun yin kuskure ma kundin tsarin mulkin ƙasar don ya ba shi damar ci gaba da zama bisa karagar mulki har zuwa akalla shekara ta 2036 Putin ya rataba hannu kan dokar jiya talata wato kwana guda bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta amince da kwaskwarimar. Kwaskwarimar mai cike da takaddama ta samu wucewa a majalisar wakilai da ta dattawa a makon jiya kuma dukkanin yankunan rasha sun nuna goyon bayan su. Wannan kwaskwarimar ta tanaji fara kirga wa'adin Putin tamkar yanzu ne ma zai fara. a baya kotun kundin tsarin mulkin kasar ta yi watsi da wani yunkuri makamancin wannan na canza kundin tsarin mulkin kasar a shekara ta 1998 yayin wa'adi na biyu na shugaba boris yeltsin amurka na shirin ayyana sabon shugaban kungiyar isis wanda aka gabatar da shi ga duniya da sunan abu ibrahim alhashimi al-qurashi a matsayin abin da ta kira wani hamshakin ɗan ta'adda na musamman na matakin ƙasa da ƙasa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ne ya yi wannan sanarwar jiya talata a yayin wata ganawa da manema labarai inda ya ambaci alkurashi da sunan amir muhammad sa'id abdulrahman al-maula ɗaya daga cikin sunaye da dama da akan yi ma shugaban isis ɗin lakabi da su wannan matakin na zuwa ne sama da wata guda bayan da jami'an ma'aikatar tsaro da na ɓangaren tattara bayanan sirrin tsaron ƙasa suka bankaɗo ainihin asalin alkurashi duk wadda ƙoƙarin da ƙungiyar ta isis ta yi na saka yashi ta wajen raɗa masa sunayen inkiya alkurashi wanda masani ne a ɓangaren addini an taɓa jefa shi kurkuku a sansanin bukka na ƙasar iraki lokacin da amurka ke tafi da sansanin tun a shekara ta dubi da hudu inda ya haɗu da tsohon jagoran isis abubakar al-baghdadi kasar angola ta amince ta karbi shanu wajen dubu saba'in da biyar daga kasar chadi a matsayin biyan bashin dala miliyan ɗari daga wannan ƙasa ta yankin tsakiyar arewacin afirka mai fama da rashin kuɗi za a kai shanun ne a tsawon shekaru goma a madadin biyan bashin da aka ciwo a shekara ta goma sha bakwai jaridun ƙasar sun ce tuni kasan farko na shanun na dubu ɗaya suka isa luwanda babban birnin ƙasar ta angola inda aka miƙa su ga ma'aikatar gonar ƙasar ana ganin zuwa ƙarshen wannan watan kuma za a tura wani kaso na shanu dubu uku da ɗari biyar rahotanni na nuna cewa wannan yarjejeniyar ta amfani duka ɓangarorin biyu saboda ƙasar chadi na fama da ƙarancin kuɗi a yayin da ita kuma ƙasar angola ke matuƙar buƙatar shanu. Ba tare da bata lokaci ba bari mu fara da wannan rahoto na musamman da sali Shehu Asha kai shirya mana kan cin zarafin mata ɗalibai a manyan makarantun Najeriya musamman ma jami'o'i. Batun zargin cewa wasu malaman manyan makarantun Najeriya na amfani da matsayinsu wajen musguna wa ɗalibai ba wani sabon abu ba ne sai dai za a iya cewa har yanzu ɗaliban na ci gaba da fuskantar wannan matsalar a wasu makarantun ƙasar. rahotanni da ke fitowa daga wasu manyan makarantun najeriya da suka hada da jami'o'i da kwalejoji na nuna cewa har yanzu ana samun abin da wasu ɗalibai ke kira bara gurbin malamai waɗanda kan yi barazanar cutar da ɗalibai idan har ba su biya musu wasu bukatunsu na son zuciya ba garba ibrahim kunya ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen jami'ar bayero ta kano ya shaida mini cewa sukan ci karo da irin wannan matsalar akwai makamantan irin waɗannan koke-koke ko da zan iya cewa kamar jami'ar bayero a najeriya da muke da karancin irin waɗannan cases haka yaya kake ganin abun yake shafan harkar karatun ɗaliban mafi yawancin irin waɗannan malaman da suke bukatar irin waɗannan abubuwa sukan nuna musu cewa in suka saki ma wani ya san wata alaka makamancin irin waɗannan a tsakanin su za su ja musu wata matsalar da za ma ta iya hana su su kammala karatun su irin wannan duka da hana kuka a cewar wasu ta sanya ɗalibai da dama na cutuwa ba tare da an sani ba wata ɗaliba da ta taɓa samun kanta a cikin irin wannan yanayi wadda kuma ta nemi da na sa kai sunanta ta tabbatar mani da cewa hakan na faruwa. Ni ma haka ya faru da ni don malami ya nuna bukata yana so na na iya da da shi sai ka da ni a cost din da na iya. To ko ta yaya wannan abu ya shafe tunaninki? Eh to ka san su malamai ya kamata su zama masu tsawata mana kamar iyayen mu. To amma da naga haka ya faru sai karatu ma ya fita min aka. To ko me malaman za su ce dangane da wannan zargi? Dr. MD Muktar malami ne a jami'ar Bayero ta Kano. Mutane sukan zargi malaman makaranta akan tunanin suna bin wasu hanyoyi na musgunawa ɗalibai akan sai an samu wata dama daga wajen sannan za su samu jarabawa da suke nema to kowa yana da dama ya faɗa albarkacin bakinsa amma a ainihin gaskiya babu wannan issues din amma da yake abubuwa ne wanda Najeriya ba university ɗaya take da shi ba za ka iya hana irin wannan harkar a cikin society na jami'a ba to amma a gaskiya kusan kashi 99 daga cikin ɗari zan iya gama malamai sun rike amanar da aka basu na kula da ilimantar da yara kawai masu iya magana dai kan ce wake ɗaya shi ke ɓata gari to ko mecece mafita malamai ya kamata su kula da cewa amanan nan da Allah ya danka masu na kula da ɗalibi ko ɗaliba sai Allah ya tambaye su gobe kyama ya suka tafiyar da shi mu ci gaba dai da kula da gina su yara su samu ilimi a gyara ƙasa domin al'ummar mu ta gama ta muru ga dukkan alamu dai akwai babban ƙalubale a gaban mahukunta na daidaita tarbiyya a tsakanin wasu malaman makarantu a Najeriya don inganta rayuwar manyan gobe Sale Shehu Ashaka murya amurka abuja najeriya madalla muna kawo muku shirye-shiryen nan ne na musamman daga ofishinmu na abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc nunin shirin fim din al'adun sarauta na hausawa tsantsa a gidan silima na bed da ke abuja da ya nuna yadda rayuwar hausawa da sarauta take a shekaru 100 da suka gabata shirin mai suna juyin sarauta shahararren marubucin labarun hausa ado ahmed gidan dabino da hajiya balaraba ramad suka shirya shi da amfani da kayan gargajiya zalla da karin harshen hausa na dauri. Falalu A. E Dorayi shine mai bada umarni na shirin da ya ce sai da ta kai su ga gina fada irin ta asali don dacewa da shirin. Iya kewayen da aka yi wajen samun wata masarauta da ta dace da wannan zamanin babu ita. Kabin ma da ake magana cewa mun je za a samu mun je mantar 'yan siyasa sun nuna alkhairin su ga masarauta sun musu gyara sun yi fenti duk inda aka je babu. A da dai daidai hakura muka yi muka tafi zuwa ga tsari na biyu shine ka gina gurin. Shine aka fito da kuɗi aka je aka samu masarautar Dan Hassan ita ta bada abin nan sarki Dan Hassan ya bada guri ya ce ga wata gona ta sana'a jiya gina na aka gina ainihin masarautar wani abu da na lura da shi shine yunkurin yin fassara marar kurakurai zuwa turancin ingilishi a shirin da ya saba da yadda wasu fina-finan hausa ke saba ka'idan nahawun turanci da kurakurai barkatai. Ado Ahmad ya yi ƙarin bayani. Mun nemo waɗanda suke sun iya turanci. Akwai 'yan Najeriya mutum biyu, akwai Mame Reza Sha ɗan Hajiya Balaraba ne, kuma yana da masters. Sannan akwai wani Kabiru hannu ɗaya shi ma yana harkar wannan. Suka da suka yi bayan sun gama muka ɗauko baturiya ta Amurka wadda ake cewa Carmen McCain wato Talatu muka bata ta zama editor. kuma mun kai shi cikin jami'a bayar mun tara furofesoshi sama da goma sha biyar mun tara malaman addini mun tara masu sarauta mun tara bangaren yada labarai bangaren al'ada bangaren addini duk sun zo su kalli fim din nan mutum wajen ɗari biyu mun ce su gaya mana gyara kafin kowa ya fara gari ba ma tsoron duk inda za mu je mu kai shi ko gwamna gwalangan ne zai kalla. cikin manyan baki da suka kalli shirin har da shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa hadiza bala usman. shiri ya burge ni kwarai ya nuna mana yadda halin zamantakewa yake a tsakanin a cikin gida tsakanin mata yadda kishi yakan sa ma mu kashe kanmu mu lalata 'ya'yanmu duk a gwagwarmaya neman sarauta in ina kira ga mutane su kallon wannan fim din duk da dai ba a wannan zamani bane ba amma wannan abubuwa da ke faruwa a cikin fim din ko a yanzu abin da ke faruwa kenan so lallai darasi ne ga dukkan mu iyaye darasi ne ga mata darasi ne ga maganar fuskantar al'amarin shugabanci da al'amarin mulki shirin dai wanda ya lashe naira miliyan 28 da nuna hakuri da yadda da kaddara shi kan bada sarauta bai shiga kasuwa ba tukun amma ya samu lambar yabo na zama cikin tsari mai ma'ana da kunsar tsoffin 'yan wasan hausa irin su ciroki Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. madalla. Kada a sha'afa dai muna kawo muku shirye-shirye ne na musamman daga na Abuja a dalilin kalubalen cutar coronavirus da ta haddasa rufe wasu sassa na mu da ke birnin Washington DC. Yanzu kun ga rahoto na musamman kan matakan da ake kara ɗauka don ceto almajirai da akan tura da sunan karatun Islama amma ba tare da wani tanadi na muhalli, abinci ko magani idan an samu rashin lafiya ba. Ga wakilinmu na Mina Mustapha Nasiru Batsari Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta sanar da hana yawon barace-barace a duk faɗin jihar a wani mataki na ƙara tsaurara matakan tsaro ko kuma inganta sha'anin tsaro a jihar. Jihar Niger dai ita ce ta baya-baya da ta ɗauki irin wannan mataki na haramta yawon barace-baracen baya ga jihohin Kano da kuma Nasarawa. Honorable Sani Idris shine kwamishina a ma'aikatar yada labarai da tsare-tsare ta jihar Niger. ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa suka ɗauki wannan mataki a daidai wannan lokaci. makasan al'amarin da ke shafan mu a jihar Niger shine kashi 80 bisa 100 na mabarata da muke da su a kan tituna ba yan asalin jiha ba ne kwararowa suke sa muka ɗauki wannan mataki gani da cewa akwai jihohi wanda suke kokarin ɗauka matakai irin wannan to sai zama jihar Niger an mai da ita wani madakata na musamman wanda ake zuwa ake jibge ko waɗanne irin mabarata wato kullum gari ya waye za a ga motoci ana ta shiga garuruwa da ke cikin jihar Niger ana sauke mabarata Kamar akwai basu bukata ta musamman kamar irin guragu makafi da ke za a gamsu bakin babban masallaci da sauransu duk suna ciki. Cikin garin Mina babban birnin jiha in ka ɗauka alal misali hmm. muna da unguwa na musamman wanda suke da tsari na zamantakewa akwai sarkin makafi da wani abin nan yawanci za ga ana keɓe musu wuri wanda duk wanda ke da sadaka ma yake yana iya bin su wurin ya je ya ba su sadaka amma a zo a ya mutsi ne akan tituna a hargitsi ana ta barace barace wannan shine gwamnati ba ta da hanyar dauka har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai akwai mabaratan na ci gaba da yawan barar a manyan biranen jihar ta Niger to amma kwamishinan labaran ya ce nan gaba kaɗan za su fara farautar waɗanda suka karya dokar haramta yawon barar a jihar Niger. Yanzu gwamnati ta fito ta yi wannan sanarwa kuma uh, tun ranar da ta yi sanarwa an tabbatar da cewa an haramta bara amma gwamnati ta ba da ɗan lokaci kaɗan wanda bai wuce 'yan kwanaki saboda mutane wannan sanarwar ya isa ya shiga jikin mutane ya kai ko ina da ko ina. Alhaji Rabiu Abdullahi shine sarkin makafin Mina ya ce suna maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger, amma fa bisa wannan sharaɗi. Amma abin da ni nake so, tun farko sakataren gwamnati ne, domin da an canci wa'anda suka cancanta a ba su wani abu ko da kaɗan-kaɗan ne a wata, a sa ido da ba da wannan abu. a ɗauke musu nauyin karantar da ɗiyansu. su wanda ke iya aiki a sa shi aiki domin Bahaushe ya ce bature ya hana aikin banza. To amma wannan ne da bai samu ba sai muka yarda da suna guda biyu wanda ɗaɗan mu ma ba su so ce mana mai bara ce mana ɗan jagora duka ya zama dole ne wallahi. Ko a tsohuwar gwamnatin PDP da ta gabata ma an kafa irin wannan doka to amma ba ta yi wani tasiri ba. Mustapha Nasiru Batsari daga Mina a Najeriya. To madalla. Kuna sauraron shirye-shiryen musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku daga nan Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. barkanmu da dawowa. Kuna sauraron shirye-shirye na musamman daga nan Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Ga kaɗan daga tambayoyin da kakakin rundun sojan Najeriya kanar Sagir Musa ya amsa a taron zaurin muryar Amurka na wata-wata da aka gudanar a Abuja kan lamuran tsaro. Babu wani wanda yake cewa daga hukumar sojan Najeriya misali inda na fito wanda ya ce a'a ɗari bisa ɗari mu mun yi wannan maganin wannan abin. Ina son kuma jama'a su sani rikici irin wannan asalin shi ko kidnapping misali ko kidnapping kame-kamen jama'a da ake yi ko sata ko irin wannan na sunkuru na terrorism ba hakkin soja ba ne sai in kura ta kai kura soja yake shiga kuma a yanzu abin da ake ciki game da ne bayani sojan najeriya sun yi abin a yaba masu wasu abubuwan da kuke gani akwai abubuwan da ya zamana dan jama'a ba su da masaniya daga ainihin irin abubuwan wasu abubuwan ba sai an hito hili ba an bayyana ma jama'a cewa a'a akwai matsala ta kaza wadda ta huto daga wuri kaza kuna gani ana dai maganar boko haram ko abin yanzu ma da ya canza ya zama hadda international connection akwai islamic state of west african province bayan ma wannan kuna nan da ranku ake magana cewa 2015 babu wata kasa ma najeriya kasa za ta dargaye an sha irin wannan bayanai tuntuni tunda abin bai faru suna ganin abin kamar wai wasa ne ba wasa ba ne akwai shirye shirye da aka shirya ma kasan nan na lalata da ne kasan nan tashin hankali ya cinye kasan nan musiba da cinye kasan nan mu cinye kanmu da kanmu wani sai ana ma mu ture ma to duka dai Allah ya kare to wannan da yake na so wannan yanzu tambayar ka ta biyu ita ce me yawwa tambaya ta ta biyu shi wannan madugun 'yan ta'adda din nan abubakar shekau hmm. ana gani yana fidda faifan bidiyo kuma wannan rikicin ya fara ne tun 2009 yanzu shekara rance ta goma sha ɗaya kenan hmm. ake cikin yakin nan amma an rasa inda yake duk da wani lokacin ana cewa an je tsakiyar wannan dajin shin me yake sa ba a gano inda yake bane har yanzu kamar yadda nema bayani da farko ba wani abu ne ba wanda wani zai hito ma ce a ga inda yake Eh, in ka lura abun ma yanzu na maganan ma ina yake ya ma wuce tsakaninmu a nan ƙasa gida najeriya ya zama international kaga yanzu ba ma african countries ba kamar chad cameroon niger da suke cikin wannan kokari da muke yi muga cewa an kawo ƙarshen wannan abun kaga yanzu muka gan magana cewa america ta ba da ma tuntuni tun lokacin obama miliyan biyar aka bada na dole amurka ga wanda ya san inda yake yanzu ma saboda san ake a gano shinkaji an ba da miliyan bakwai an daga abu saboda haka ba wai wani abu ne wanda wani ke ɓoye shi saboda ana son yakin a yi tarɗe ana yi don wani na jin daɗi ko yana samun wani abu kamar yadda wasu ke hange wannan da ya wuce haka amma dai daɗin abin muna lokacin da kona ɗan adam yana iya faɗin abin da ya ga dama amma akwai gaskiya inda mutane sun san da jama'a sun san ƙoƙarin da ake yi daga shugabanninmu kamar shi cibo da su goc din shi da tiyata kwamanda da sauran ofisa zuwan da suke yakin nan tare da sojoji da mutane sun dan saurara ko kuma sun yaba ma hukumar tsaro ta kasar nan tambana sojoji jama'a kuna sani kuna gani da wuya a kwana biyu zuwa uku ba a ce sojoji ga su sun ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba saboda yawan rasa jiran da ake hatta kai an yi ga irin kungiyar nan da kuka gani yanzu na charity kirsi ha kungiya ke akwai na widows na sojoji ga ta nan ita ke yi ta ke championin din ga ta nan tare da mu ita ma kun gaiso ta saboda haka duk wanda yake tsammani saboda tsammani zato ne baka tabbatar ba duk wanda yake tsammani wai wasa ake yi ko sojoji da shugabanninsu suna wasa da abin don suna samun kuɗi kuɗi ake basu wannan duk ɗauki ne waɗi ne kawai magana ce ta rariya ta wuce duk yadda kuke tsammanin shi inda jama'a na najeriya da kuma wanda suka wuce na najeriya sauran jama'a sun san ainihin lalatar da ke ƙasa wadda ake ta ƙoƙari cikin shekarun nan da kuka lissawa a ƙoƙari a hana da jama'a lallai sun yaba mu shugabannin hukumomin tsaro na ƙasar wani abun kamar da na gaya muku ba ku sani ba jama'a ba sani ba wani abun gashi nan dai da yawa wani abun ma hakkin wata hukuma ce daban da za ta yi sai ka ga ba a yi ba su ma kila akwai dalili yanzu misali yaƙi irin wannan na cikin gida kowa ya sani ba ba hukumar soja ba ne amma da yake abin ya zo ga yadda yake dole soja ta shigo na biyu muna cikin wannan yaƙin kuna ganin yadda aka samu an da an tarwatsa su abin da ake kira idps mu ke yaƙi mu ne za mu zo ma muna kula da yadda za a zaunar da idps bayan an zaunar da su mu za mu zo mu tsare su bayan ana tsaron su mu za mu zo har malamai muke ɗauka daga cikin ko na nigerian army education su je suna koya ma yara a cikin idp bayan nan daga cikin ko na medical asibiti na sojoji za mu ɗauki malamai da su nurses da doctors su je suna ba da magani ina aka taɓa irin wannan ina sauran ministry agencies da sauran jama'a wanda yake hakkin su ne su yi wannan so duk irin abubuwan nan ya kamata a rika dibawa akwai wani fakir da ake da shi kowane soja su air force su navy kowace ƙasa ake kira civil military cooperation or relations corporate social responsibility project za mu je wuri mu ga cewa wannan yaƙi da muke da shi ba a yin nasara sai an haɗa kai jama'a gari birni ko ƙauye ya zama na suna son mu sun yadda da mu su ba mu shawara mu ma dole mu ɗauko wani abu wanda zai ƙara masu yarda da mu da son mu ɗaya daga ci shine za mu je mu ga wuri ƙauye ne ana ta wahalar ruwa wani wuri da jarkai da shanu ake zuwa a sha ruwa wuri ɗaya za ka iska shanu da jarkai da tumaki sun hiɗari ga mutane sai an ɗaura ma raƙumi gugai bayan an jefa ta cikin rijiya sai abu gira kuma ya ta tafiya ya jawo bugai sai ta zo a ɗauka da shi duk za a yi ban ruwa dabbobi su irin wannan wurare muka gani nigerian army takan zo ta yi bohols yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman da wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da ministar ayyukan jin kai Sade Umar Faruk. Zantawar ta biyo bayan fashewar tukwanen iskar gas a Lagos da hakan ya haddasa gobara har ma akalla mutum ɗaya rasa ransa. Ministar ta ce ma'aikatar ta na ɗaukar duk matakan da suka dace don kau dabarar irin wannan aka san a nan gaba. Tanadin da muka yi shi ne na mu tabbatar da mun faɗakar ko tanadar da su hukumomi daban-daban mu activating su gurin wannan wuri da wannan gobara ta faru kamar ma'aikatar kashe gobara ta ƙasa da ita ma'aikatar ba da agaji na gaggawa da take kashin wannan ma'aikata namu ta yi coordinating da ma'aikatar kashe gobara ta jihar lagos da kuma ta ba da agajin gaggawa ta jihar lagos zama ma'aikatar bankin uba da suke da suma wani wani fanni na ba da agaji eh, na kashe gobara wannan shine mataki na farko da muka ɗauka a ga cewa an tafi gaba ɗaya wannan gobara ta faru kamar karfe tara da rabi na safen lahadi ba karfe goma sha ɗaya da rabi mun samu an cimma galabar a kashe wannan gobara a wannan wuri to wani tanaje tanaje kuke yi na ganin an hana faruwar irin wannan matsala da ya faru tanadi na farko shine a ga cewa an fitar da wani kuduri na faɗakarwa hatsarori ko gobara da suke faruwa a mu yawanci sakaci ne gaskiya yake kawo irin wannan abu rahoton farko da muka samu cewa an ce a wata mota ce ta zo ta fada ma cylinders na gas wanda shine ya haifar da wannan gobara a wannan wuri na abule ado a jihar lagos kuma wannan wuri yana kusanci da wani ah, wuri na nnpc pipelines a wannan wuri daga baya kuma an ce a a kurin explosion ne aka samu na wannan pipelines amma dai yanzu ita gwamnatin jihar lagos ta kafa kwamiti na binciken dalilin wannan gobara daga baya za mu ga abin da za mu yi mu a ma'aikatanmu mu ga cewa mun taimaka ma gwamnatin jihar lagos a kawo agaji da waɗannan abu a gobara ya shafa na farko gwamnatin lagos ta kafa asusun tallafi wanda shi gwamna ya ba da bayanin cewa ya sa kuɗi naira miliyan 250 to mu ma za mu ga iyakacin abin da za mu iya yi mu ga cewa sa mu gudunmuwa akwai adadin hasara na rayuka da aka samu ya zuwa yanzu an rasa rayuka kamar goma sha bakwai a bisa rahoton da muka samu sannan kuma waɗansu kamar mutum ashirin da biyar zuwa talatin sun samu raunuka suna asibiti ana ba su ah, magani sannan kuma an rasa dukiyoyi gine-gine sun faɗi sun zube sun ƙone makakwai makaranta da aka ce abin ya shafa allah ya sa ma ba ɗalibai a cikin makarantar nan tun da ah, wuken ne amma ita ma wannan makaranta ta ƙone yanzu dai muna jiran rahoton wannan kwamiti da aka kafa kin yi maganan haɗa hannu da ma'aikatar kashe gobara waɗanda ke Legas. Akwai wani taimako da za ki iya yi wa wannan ma'aikata ne domin mun ji korafe-korafen su cewa ba su da kayan aiki na taimaka ma irin wannan iftila'in ya faru nan take eh to za mu duba mu ga <clears throat> yakacin irin taimakon da za mu yi amma kuma kada ki manta wa'annan ma'aikatu su ma suna karkashin ta ma'aikata ne ministry so za mu samu wani kwamiti na interministerial mu zauna mu ga wa'annan abubuwa a ga yadda za a shawo kansu in ma za a samu wani special intervention ne da za a ajiye irin wa'annan kuɗaɗe na in irin wannan abu ya faru To zanta ta musamman kenan da ministan ayyukan jin kai ta Najeriya Sade Umar Faruk da Madina Dauda ta jagoranta. Masu raro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan Abuja a sanadin matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen wasu na muryar Amurka musamman ma waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni naku Nasiru Adamu Elika ke cewa sai mun gamu a wani sabon shirin. Wassalamu alaikum. Afrique.